MG auta wani irin alkawari ka ɗauko masoyiyar taka. Da kake na kunne ko fata ba zan can karya ba. Sani Ahmad me haɗin ka da masoyiyarka ne? Kauna ce ta damu. M Salisu ɗan fim me ya faɗa karo da za ka iya wa jama'a. Yanzu da an zari ku tashi masallata fage na bauta da kusawa sadan lahira akwai ta daban tsoro. Sani Ahmad maye gudunmawar da zaka iya ba masoya na kan kire ne ba da on top kai kuma da me kake kwana kake tashi a zuciyarka nemare on top ya kai kudin sadaki farfesan waka na ji ka yi shiru kai kuma me zaka iya buɗe baki kace mai neman kawan kare ne wa lalle ko da an raka shi ba zai samu Tijjani gandu me sakonka ga kanawa ko ko ba abadi